Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. Allah ji wannan harcen nawa kuma shi ma ya kare ke ji yanda aka yi fan naki suka yi kyau kin gani ko diba yanda nawa suka lalace duk sun kakkare yaya ne kike naki ba su kare ba kuma ga su da kyau rasu da su shakurumin ki kawale ai zancen aka yi ta lalace ta guguntsire ta kare ta ɓaci bata da wata huska mai kyau ya ƙare biyon ki sha labari haba ƙwarai kuwa kawale saurara ki ji ba wani abu ne mai wuya lemun tsami ne kawai zaki samu ki yanka shi ki ɗauki rabin ki haɗa da ɗan man zaitun kaɗan mhm. ki rinka murje horatunan naki tsawon sati biyu za su kwari sosai kuma su yi hori tas. To in ina son akai fana su yi haske yaya ne zan yi? Abu mai sauki. Ai in kina son akai hon naki sorbu da dukkan wani datti sai ki wanke su da bicarbonate da ɗan ruwan ɗumi kaɗan sau biyu a cikin sati sai ki ga fes. Yanzu in nayi wannan shi kenan na rabu da daudar akai fa sosai ma kuwa ai da in kika yi wannan duka kuma horatunan naki ba su yi da haske ba to watakila akwai wata matsala wadda ta danganta da cimaka tunda kamar ho yadda kika sani kawali idan baki manta ba kin san rashin cin isasshen abinci yana kawo cikas ga lahiyar hwata ko gashin kai to haka zalika yake da illa ga horatuna to menene kuma rashin isassar ce maka <laughs> kawali ke dai ko dai a kowane abu ne da kike boye mini ko a kowane abu ne da ya kasa a cikin jikin naki kuma kike rihe mini to domin sa mahuta kan wannan matsalar ya kamata ki je asibiti a duba lahiyarki domin rashin garkon horatuna yana da nasaba da rashin sinadarin fer kenan ya kamata ki rinka cin abinci mai gina jiki kawale habake kuma kamar su yin wannan su kayan garake su madara su ciku da sauransu ki rika dan gamawa da su kaɗan a cikin abincinki za ki ga faratunan naki ke sai kin bani labari yauwa na gane kawali yanzu ko zan fara na gode Rabagura. Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji.